lada sadaka jariya sai magana game da al'isku shi ma aikin lada ne to sai ya dora a wannan fasali yace iktisabul halal min almal wa ijtinab alharam wa damm albukhl kamar ya dora akan wancan yace iktisab alhalal falala ta neman halal tunda an hana riba a can to kuma ya halarta mutum ya nemi halal dinsa ta hanyar da shari'a ta yadda kasuwanci sana'a duk hanyoyi ne na samun mai alhalal sannan kuma wajinab alharam da nesantar cin haram da nesantar iktisabul haram neman haram kada mutum ya zamo hanyar da yake samun arziki haramun sannan sai ce zam albukul da kuma zargi akan ruwa zargi akan ruwa yana daga cikin sifofi wanda ya kamata musulmi ya tuffanta da su alkaram aljud wal karam aljud wal karam kyauta da karamci yana cikin sifofi da musulmi ya kamata ya tuffanta da su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowa waɗannan sifar na aljud wal karam in za mu karanta hadisi za mu ga manzo Allah ta'ala sallama yasta'izu min al-bukhl yana neman tsarin Allah daga ruwa kada Allah ya sa ya zamo ya tuffanta da wannan sifata albukhul kamar daga hadisi nan a cikin hadisin da manzo Allah yake addu'a sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl wa a'udhu bika min al-jubn wa a'udhu bika min an urda ila arzal al umr wa a'udhu bika min fitnat ad-dunya wa a'udhu bika min min azab al-qabr kaga farkon addu'ar da na neman tsari Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl Allah ka tsare ni daga ruwa sannan hadisin Abdullahi ibn Abbas yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas yafi kowa kyauta yafi kowa kyauta kamar ya yafi kowa kyauta shine kamar yadda yazo a hadisin Arabi wani mutum da yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi manzon Allah ya yi masa kyauta sai manzo Allah yake da shi je ka ga wannan tsakanin duwatsun nan guda biyu akwai dabbobi tumakai a wajen ka dauka an baka eh, ya dauka guda ɗaya ne biyu ne uku ne goma ne ashirin ne sai ga garke ne na ce garke kaga wata kila daga arba'in zuwa biye da haka ba sai ya yi mamaki sai aka ce eh, shi aka baka yana korawa yana jira ko ya ji ko kuskure ne ya yi tafiyarsa har ya je garinsu ya ce ya qaumi aslimu ku musulunta ya mutane na fa inna muhammadan yughsi ata'a man la yakhsha al-faqr yana bada kyauta irin wadda saboda wannan kyautar ba al'adar dan adam ba a iya yin ta a ce misali a ce zaka bada kyauta duk abin da ke aljihun ka bayar ba a yin haka dabi'ar dan adam in zaka bayar sai ka dan ware na karamin kuma ka zai abin nan amma shi in ya tambaya sai dai in babu in dai akwai sai ake a bayan kaga eh, ajwad annas kenan to wannan fasali zai kudaitar da mutane akan mu koyi da annabi sannan kuma zai gaya mana cewa shi kyautar da kuma kyautatawa yana ta a samu soyayya tsakanin mutum mutane in ka ne mutum in mutum kyauta wani lokaci sai ya rasa yadda zai saka ma ko ba haka ba har ya rika jin kunyarka har ya rika jin ka zamo wani abu a idansa wanda yake ganin girman ka saboda ne kai masa kyautar da ba zai iya saka ma shi yasa wani mutum a lokacin yakin hunayin daga cikin manya-manyan kafirai wanda ina ga Safwan ibn ya sunansa daga cikin manyan mushrikai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Safwan ibn Umayya manzo Allah ya masa ya yi masa kyauta lokacin yakin hunayin Safwan ibn Umayya sai yake cewa wallahi kafin ki min kyauta babu wanda na fi ki kamar sa kawai na koyi ne amma da ya rika yi min kyauta yana yi min har sai da ba wanda na fi so kamar sa saboda ana iya canjawa dabi'a tana sa mutum ya canja kamar yadda Allah ya faɗa fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid in ka kyautata mutum ko da yana kinka yau da gobe akwai abin da yake dabi'a ta dan adam ba yadda zai da kai kyautatawa tana isti'bad kamar yadda ake cewa na alkal yana mallakar zuciya an kai kyauta mutum zai je yana tun yana kin ya ji yana sanka ka saboda haka kyautatawa abu ne mai kyau kuma manzo Allah ce tahadu sahabu ku yi kyauta don ku so junan ku saboda haka wannan fasalin zai magana kan waɗannan abubuwa malai yace wa iyyaka wal mal al haram muwarrisan li bazilihi fil birri tashqa wa yas'adi yace wa iyyaka ina gargadarka kai musulmi ke wal mal al haram ka nisanci dukiya ta haram karka nemi dukiya haram muwarrisan za zaka bar gado ga wanda zai dauki dukiyar fil birri shin ya dauka lafiya lau wanda ya dauka dinsa ne in ka bar gado wanda ka bar wa gado ya dauki dukiya ya zama me dinsa ne amma tashka kai kuma za a tambaye ka za ka shiga shakawa shi ne musiba ka shiga tsiya ta lahira saboda mai ka tafi da haƙƙi wa ya sa'adi shi kuma ya rabota a rayuwarsa ka bar masa ya ji daɗi ya sa'adi kai kuma ka je ka ba da amsa tashka kai ka shiga shakawa wahala shi kuma wa ya sa'adi ya shiga mai kaga ba kai wa kanka gata ba kai ka bar dukiyar da wanda ka bar wa ya samu lafiya lau zai ci hani'an mari'a kai kuma ka je ana tambayar ka cikin hukunci da wahala hakkin wani shi ne mala ce kake yaya haka wa iyaka wal malal harama muwarrisan li bazilihi fil birri tashqa wa yas'adi tu'addu al'amri akthar an-nas safqatan tu'addu ana lissafaka ana gidayaka la'amri na rantsi da Allah akthar an kai ka fi kowa hasara safqatan a cikin ciniki safka yana nufin cinikayya kai ka kowa hasara wannan ciniki nan alal غبنا وعذا على اليد وأكثرهم غبنا kowa الغبن الغبن yana nufin shine ciniki wanda mutumin da bai iya kasuwa ba ya sayo kaya naira goma zo ya da naira bakwai amma shi bai san asara yake ba sai an waye gari yau da gobe ya nemi abin war kudin ma ya rasa saboda bai iya ciniki ba to wanda bai iya ciniki ba kai ne wanda kake fafutuka a duniya kana neman haram domin ai kana nema ne ka tara za ka waye gari kai ne yani aksarin nas kafi kowa hasara a gobe kiyama domin za ka zama cikin abin na almuflisuna masu wanda za su tafi lahira a yi musu wawa su a kwashe abin da suka je da shi na alkhairi kuma in ka mutu ka bar wa wanda yake duniya shi kuma ya ce abin na lafiya lau saboda haka ka zama ciniki wanda yake mai hasara ka tara ka tara ka tafi kai baka ci amfanin ba kuma zaka je a tambaye ka na duniya kuma ya ci riba kamar yanzu ka tashi daga nan ne ka tafi Ghana ko ka tafi eh, abin nan ka je masu tafiya neman arziki ka je ka siyo kaya ka gama wahalar tafiya ka biya kudin mota ka biya kudin ka ka dawo kuma ka sai da kayan da hasara kaga wannan shine algabnu ciniki na wanda yake ka zama wato kamar wawa kenan ko kuma abin nan wanda baya fahimta abubuwa ta yaya mutumin da yake ciniki riba ake so za ka yi ciniki na asara to idan ka nemi dukiya haram kana ta tarawa kai tantammanin ka ai dabara kake ce ciniki ne na haram abin na asara kake za a wayi gari wa aktaruhum gabnan ko gubnan wa azan alal yadi wa azan alal yadi za a tashi alkiyama kana cizon yatsa wa mai ya'addu zalimu ala ya yaqulu ya laitani ka rika cizon hannu a lahira saboda me abin da ka tara a duniya baka ka iya cinyewa ba kuma koma ka ci din da za a tambaye ka tunda haramun kar ka zama haka fa badir ila taqdimi malika ta'ian sahihan shahihan razbatan fi zawudi to ya ya gama gargadi akan abin da yake na haram sai ce fa badir in kana da dukiya halal kai gaggawa ila taqdimi malika ta'ian ka ba da dukiyarka sadaka kai kyauta kai waƙafi kai sadaka fa'i'an kana ne so a ranka yani ghair mukra ba wanda kake jin baka so a yi kana cikin jin daɗi cewa kana bayarwa dan me ajiya kake yi dan alahira ka samu sakayya shine yake fa badir yi gaggawa ila mai malika ta'ian ka da dukiyarka kana mai jin daɗi a ranka mai mai san haka sahihan shahihan kana cikin koshin lafiya shahihan kana mai rowa ragbatan fit tazawudi kayi haka ne kana kwaɗayi ragba fit zawudi dan in ka bayar ka yadda zai karu amma in ba da sadaka ko kyauta to ka bayar sahihan kana cikin koshin lafiya shahihan kana san abinka a lokacin zaka yi hakuri ka bayar dan Allah ya ce mai lan tanazul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun in kana so a baka ka ba daga abin da kake so wannan sadakar ita ce sadaka mai amfani mai riba ka bayar da mai kyau don a baka mai kyau ka bayar da mai gwaji mai daraja don ka samu mai daraja shine yace fabadir ila taqdimi malika ta'ian sahihan shahihan kana mai lafiya kana mai san abin ka shahih wato kana ruwa kana so kenan razbatan fit tazawudi amma ka bayar ne kana kwadayin ka samu ƙari hadisi ne manzan Allah ya faɗa sallallahu salama lamma su'ila ayyu sadaqati afdal an tambaya annabi wace sadaka ta fi falala ta fi daraja kala sai yace an tasaddaka wa anta sahihun shahih gaba da sadaka kana koshin lafiya kana kuma san abinka tashal al wa ta'mulu al-ghina kana tsoron in ka bayar ka talauce ya same ka zai ragu kuma kana kwadayin in ka tara ka tara zaka yi wadata amma duk da aka yi ne ka yi haƙuri ka bayar shi ta sadakar da aka fi so ke ba wai ka ba da abin da kai ba ka so ban kai wannan to kuma karka sare za ka samu abin da yake mai daraja irin kyautar da muke bisa al'ada shi riga ka ta fara kodewa sai ka ce ga sadaka amma wai tunanin ka fa a baka mai kyau kai kuma a kaga ai wannan kuskure kai da ka ba da tsumma ai tsumma za ka yi inspection kai ba shi ya kamata a baka ko za ka yi kyauta ga dami aljihunka sai ka ɗan zaro irin su kya sadakan masallaci din nan aljihunka ba wajen abin nan raba ta dubu ɗari ce amma sai ka yi ta neman ina abin nan ɗari biyu take ko naira hamsin ita za ka ba masallaci kuma yanzu ka bayar wai Allah ka ba kenan a Allah baya yana karban in kana son mai daraja a wajen shi ka ba da mai daraja shine yake cewa ka bayar takshal fakra wa ta'amul alghina kana tsoro in ka bayar zai ragu kuma kana fatan ka aje zai taru amma duk da haka kai hakuri ka bayar dan me yace ragbatan fit tazawuji so kake a ƙara maka saboda Allah ya ce wa ma anfaqtu min shay'in fa huwa in ka bayar za a mai maka gurbi da nawa za a mai ma nawa za a baka dayan da ka bada a'a ninki goma man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha ka bada daya Allah ya baka ila sab'ati na ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabil in ka bayar da daya za a baka goma a baka 700 sab'a mi'a idan ka tana haka sai ka bayar saboda kana so ka bayar Allah ya kara ma an gane ko wala taksha futar rizqi fallahu zaminun karka ji tsoro la taksha futar rizqi cewa arziki in ka bayar zai ragu a'a ba zai ragu ba karka ji tsoro Allah ya lamunce maka fallahu zaminun Allah ya maka zaman ya yi maka lamuni lakar riska zai baka arziki ma abqaka fil yawmi wal ghadi in dai kana raye a duniya yau da gobe arzikinka yana rubuci Allah zai yi ta baka karka ɗauka dauka an ka bayar arzikin zai kare a ai na yau daban na gobe ma kaga abin da ba ma tunawa kenan sai na dauka arzikin yau kuma in na samu gobe ba dole a'a na yau fa daban in ka ci ka je ka kwanta ka cinye yau ɗinka in alfajir ke toto an shiga mai gobe kuma kana jiran na gobe kenan karka damu in ka ba da na yau goben ai akwai ko ka ɗauka ba Allah ba zai baka ba a'a ai Allah ya lamunce maka kullun kana da arzikin ka na kullun lakar rizqa ma abkaka fil yawmi wal ghadi in dai kana raye to Allah ya maka lamuni cewa zai baka arzikinka na kullun shi yasa yace ka bayar zan baka ya ibn adam anfiq unfiq alayk ka bayar ni ma zan baka inji Allah ban sani ba ko wannan ba hausa dai nake ina ana fahimta je ko da hausa nake magana Allah yake bayar zan baka mun yadda eh eh hausa ce ana ina gani ana fahimta ai Allah ne yace haka annabi ya wasa ya ibn adam anfiq unfiq alayk bayan zan baka mun yadda e eh, da baki amma ba ma iya bayarwa ga Allah in ka bayar ga Allah shine ka ba wa dan uwanka mabukaci ka maka cikin duk abin da yake na alheri Allah yake bayar zan baka kuma yace in ka bayar zan mai da gurbin wama anfaqtum min shay'in yukhlifuhu zan mai ma gurbi to saboda haka karka ji tsoro kuma ma akwai ma abin nan ma fargaba ma in kace ba za ka bayar ba domin manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama ma min yawmin illa wa malakani yanzila kullun ta Allah ma min yawmin sai mala'iku biyu daga sama sun sauko me aikin su addu'a za su roki Allah ne za su roki Allah Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah wanda ibare Allah ka bashi kamar ya masa gurbi aikin mala'ikun kenan kuma kullun ji annabi sai sauko Allah duk wanda ibada ya Allah shi ma ka bashi wa a'ti mumtikan wanda ya rike Allah shi ma gadar masa da babu ba ya rike dan ba ya so ya tawo bane to sun yi addu'a sun ce Allah ya tafiyar da azan wanda aka boye saboda haka in kana so abin ya zauna ya inganta to ka bayar ka bayar sai Allah ya inganta wanda ke ajiyan ragowar kuma sai Allah ya baka ma'ana addu'ar mala'ikun nan tana nan tana aiki tana aiki Allah ya ba mu ikon Eh, tuna kullum hadisan don mu rika ya zama mana kamar abin nan wanda zai rika samu muna yin aikin alkhairi saboda in ka bayar ka rika tuna Allah ce zai baka zai mai ma gurbi zai mai ma gurbi kuma dama Allah ya ce me eh, game da game da riba yamhaqu Allahu riba sai ce me duk abin da yake mara kyau riba haram Allah zai cire albarka yamhaqu yani zai tafiyar da albarka wa yurbi amma ita sadaka yana inganta ta kaga aka ce ke wancan mara albarka Allah yana tafiyar da na haram ba albarka amma inda na alheri ne Allah sai ya inganta shi saboda haka Allah ya lamunce arziki ga duk wanda zai bayar ala inna zil amwali fil ardi min kaminhati man yujdi nawala wa yajtadi ala inna zil amwali fil ardi hatun. hatun yace ku saurara inna fil amwali inna dhil amwali fil ardi minha duk wanda yake duki Allah ya bashi to Allah yayi masa alkawarin minha kyauta in Allah ya baka to ba iya wannan bane in kana so wannan na hannunka ya inganta to ka bayar da shi hati man yujdi nawala wa yastadi kamar wanda aka ce ne yaje aka ce yayi shuka misali ya gamsu cewa kwayar hatsi ɗaya da zai sa a kasa ba ita kaɗai za ta fito ba wannan abu ne wanda yake sananne ko akwai mai shakku ai ba ɗabi'atan Allah bai ba zai ba ma wanda zai shakku a ce in ka sa kwaya ɗaya ɗaya za ta fito ma a a da yawa ke fito to haka abin yake in dai Allah ya baka arziki to minha ne kyauta ce da ka min hati man yujdi nawala wa yastadi ma'ana kyauta ta wanda in ya bayar an ce za a bashi yujdi nawala ya bayar dan ya samu kamar kasuwanci ne dama haka Allah yake ko man zalladhi yuqridu Allah fa yudha'ifahu lahu 'adaban kathira kathira wanda ya bayar Allah zai ninka masa biha yu'rafu al-mar'u as-sakhiy min al-fata al-bakhil wa dhul atma'i min zi at-tazahhud yace biha da yin sadaka da kyauta yu'rafu al-mar'u as ake gane mutum mai kyauta as-sakhiy mai kyauta min al-fata al-bakhil daga wanda yake marowaci wazul asma'i mai kwaɗayi wanda yake da sama shine wanda yake da kwaɗayi da haɗama zitta zaukudi wanda baya so ya bayar yana gudun bayarwa da me ake bambance su da kyauta wanda yake ba da kyauta ya zama astakhi mai kyauta wanda ana iya gane shi amma wanda baya bayarwa an san shi bakhil ne hmm. marowaci biha yu'rafu al-mar'u as min alfata bakhil ake bambance tsakanin mai kyauta da maru wazul atma maruwaci mai kwadayi wanda yake da hadama min zitta zahudi mai gujewa kyauta dan yana so ya tara amma kin bada kyauta ko sadaka baya tara dukiya baya tara dukiya Allah ne yake tara dukiya duk wanda ya arziki ka tambaye shi littafin da yake yi lokacin da ya samu arziki yana iya tuno cewa yau daga goma ta kai ashirin ta kai talatin yana iya girdige hawa kawai take yi sai dai ya ga abin yana taruwa Ba ya iya gane yaya abin ya taru ba zai iya tantancewa ba musamman in abin yayi yawa sai dai ga kawai tanan an samu ta sai ga Allah ya tara masa inda ka ce za ka iya gano yadda suka taru wallahi sai ce ni dai gani ne kawai suna zuwa ta ko'ina. ina saboda me Allah ne yake bayarwa an gane ko to kamar yadda yake bayarwa dinnan kai ma ka bayar zai baka kar ka zamo mai kwaɗayin cewa in na bayar zai ragu wa yu'rafu arbabul amanati indaha sannan in kana so ka gane mutane masu amana to yu'rafu arbabul amanati inda yana inda amwal ana gane mutane masu amana in harkar dukiya ta hada ka da mutum wa kullu kha'unin bit tasannu'i yabtadi kuma ana gane kha'un ha'ini ana gane ha'ini mai ha'inci bit tasannu'i yabtadi wanda ya lullaba tufafi na tasannu ma'ana yaudara ya sa riga ta mai ta nuna shi mutumin kirki ne amma ka bari a hulɗa ta haɗa ku ta kuɗi to nan za ka gane rigar ta gaske ce ko ba ta gaske ba ce me yake nufi riga yartadi ana nufin duk wata alama ta kamala duk wata alama ta nuna cewa shi mutumin kirki Wataƙila, masha Allah ya bar gemu ya bin nan masha Allah mai tsawo watakila ya sa tufafi watakila ma ya rike tarbi irin yadda al'ada ya nuna shi na Allah ne watakila amma duk wannan kyale in kana so ka gane yaya abin yake ku yi hulɗa ta kuɗi sai ka gane duk wannan kawai riga ce ta me ta sannuwa yaudara ce so yake nuna shi mutumin kirki amma mutumin kirki ba a riga yake ba ba a gemu yake ba kadai kadai ba irin a'a wajen mu'amala an kai mu'amala da mutum nan kake ganin cewa mutum ne ko ba mutum ba shine yake ta wa rafu arbabul amanati inda in ka hada hulɗa da mutum da kuɗi da dukiya ake gane amanarsa wa kullu kha'un kuma a bambance da ha'ini bit tasannu'i yartadi wanda yake nuna alamar gaskiya ma'ana kirki alhali ba na kirki ba ne sau dukiya fitina ce in ana so a jarrabu mutane da biyu ake jarraban mutane a wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama da dukiya da mata su biyan nan da su ake jarraba mutane duk yadda mutum ya kai da walitakarsa to sai yayi taka tsantsan akan abin da ya shafi dukiya da kuma mata saboda mai aishi dan adam ko ba haka ba to wannan shi yake ake jarraba mutane da shi yuran nasa abwaba yurin nasa abwaba tazawhudu يري الناس أبواب التزهد حيلة ويسعى لتحصيل الحطام المزهد يري الناس ذاك متينا نونا متاني أبواب التزهد حيلة mai gudun duniya ne yana zuhudu amma hilatan dabara yake wa yas'a kokari yake li tahsil muzahidi ya tara abin duniya wanda yake ba komai ba zahiri za a ga kamar shi bai damu ba da abin duniya amma hakikata a zuciyar shi yurin nasa abuwabar ta zahudi hilatan zai nuna mutane ai baya mai damu da abin duniya ba amma hila ce dabara wa yas'a li tahsil al muzahidi amma zai yi kokari ta dabaru yana tara abin duniya lahu wa thabatun fi iktisabi hutamihi walau malaka tufana lam yuska min sadi lahu wa thabatun fi iktisabi hutamihi wa thabat shine tsalle wato kamar in dabba mai farauta an za ta kama abin ya take yi a kai hari take da gaske to haka ake wa dukiya mana in ya gano ta zai yi tsalle ita bota ko ina take kai mata danka amma fashi shi yana ganin nuna cewa shi bai damu da amma kuma jira yake yi mai ya ga inda zai kai danka lahu wa sabatun fi iktisabi wajen tara abin duniya walau tufana kuma shi wannan mutumin da zai mallaki ruwan duhana a ya san ruwan duhana ko ya yake ruwan duhana bai da iyaka ya cinye duniya gaba ɗayanta to da zai na da dukiya kamar ruwan duhana to lam yuska min sadi kishirwarta ta dukiya ba za ruwan duhana ba zai shayar da ita ba saboda kuma dai haka dan adam yake in dai ba yayi kokari ya yaƙi wannan kwaɗayin ba ɗabi'ar ɗan adam kishirwarsa ta dukiya kamar ruwan dufa ne ba zai shayar da ita ba ke sa a bagashi muna gani ba ana ta abin nan gasa ana ta wanda fi kowa kudi a duniya wanda fi kowa kudi a afirka wanda fi kowa kudi a kaza kaza ko ba haka ba kuma a kasuwannin mutum haka ne wanda ya fi kowa jari wanda ya fi kowa ya fi kowa ya fi kowa eh kuma a ɓoye duk muna kallon juna wannan ya ji ni kaza sai na wuce shi kuma don haka ake yi saboda me dan adam baya gamsuwa da iya abin da ya samu yana samu yana kara mai hadama yana kara kwaɗayi haka ɗabi'arsa take shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Anas an mali yace law anna libni adama wadiyan min dhahabin da dan adam yana da wani kwari a cika tsakanin duwatsu da zinari yace ahabba an yakuna lahu wadiyan da yana so ya ƙara bi irinsa da ya so ya kara biyu da su sai ce walan yamla fahu illa turab ba abin da zai ce na koshi ba ya ce na koshi sai ranar da aka zuba masa kasa a bakin ranar da ya bukatar to wannan kan zai ce yana bukata an sa ji a kabari an tila masa kasa to ranar zai ce ya isa ba ya bukata amma yana gadon asibiti ana jiya a gadon asibiti amma yana abin nan kar ku sai musu da kayan nan farashi kuma zai iya canjawa yana gadon asibiti ba rage abinci an ajiye kayan nan kar a taɓa so kaza kar a yi kaza yana fa jiya a kan gado kuma duk wahalar jiyar duk zafinta sun an yi magana ji a kar a abin nan a kula <laughs> to zai san ya san zai tashi ne a'a wannan ba a gaban shi yake ba lissafin je kar a amma in an cire ran fa shi kenan an gama amma dai akwai ragowar numfashi to ba a gamsuwa da abin duniya wannan dabi'a ta dan adam ce to amma ana faɗa maka haka ne saboda ka kokari ƙoƙari ka rage wannan haɗamar kar ka zama irin haka kowa yana da wannan ɗabi'ar amma so ake ka yi zuciyarka ka zamo mai haƙuri mai godiya ga abin da ka samu kar ka zama mai haɗama kar ka zama irin wannan ɗabi'ar kowa yana da ita amma ka danne ka rage ta تعالى الكريم الله أن أن يرى له ولي بخيل قابض الكف واليد yace ta'ala karimu Allah ya daukaka al-karim Allah mai kyauta an an lahu a ce wai ga wani nan a nuna shi waliyin Allah amma ba waliyi inda aka ai ko wali ai wani mutum ne daban ko daban yake shi eh, in ka gan shi wali ba irin ordinary irin ragowar mutane ba ko ba haka ba eh haka muke tsammani in an ce wali wani abu muke hangowa daban wani mutum ne kamar a'a wali ne bin Allah masoyin Allah masoyin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa Allah da'a mai kokari wajen kar ya saba Allah shine wali shine wali kuma wali mun karanta hadisin wali ko wa ma takarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftara wa la yazalu abdi yatakarrabu ila hatta uhibbahu kaga wannan shine yace man adali wanda ya gaba da wali na inji Allah a cikin hadisi kursi ya Allah waye waliyinka shine wanda ya rike da'a ta farilla kuma ya dora da nafila baka ba a iya gane ba a rubuta a goshi a ce wani wali ba a gane shi a Allah ne ya san wali yawa amma akwai hanyoyin da ake gane mutum ba wali ba ne daga ɗaya daga ciki shine marowaci ba shi ba wali ba ne ba ya zama wali marowaci ba ya zama wali abadan inda ya ga marowaci kawai cire shi a cikin tsawon wali ba zai yi ba ta'alal kai domin Allah mai karamci ne yana kuma a ce wanda masoyin Allah kuma baya siffantuwa da siffar da Allah yake so manzan Allah sallallahu alaihi mai daraja maɗaukaki ka duba yadda yake da karamci da kyauta da kuma wali a ce ba yi kama da sifar manzan Allah ba ai ba wali bane a duk waliyi yana tuffantuwa da sifar da Allah yake so ta karamci Allah yana son karamci ko manzan Allah sallallahu alaihi ya fi kowa karamci saboda haka waliyin Allah ya kamata ya zamo mai kyauta mai karanci shine malai yake ta'ala alkarimullahu ana yura lahu Allah ya girmama ya ɗaukaka a ce wai ga wani nan ana nuna shi waliyun wai waliyun Allah ne amma bakhilun qabidul kaffi wal yadi ya danke hannunsa mai hannun abin nan inji yan siyasa a ba shi waliyin hannunsa ba na jari na man hannunsa ma na zuliya ne hannunsa yana da tsayi yawa amma ba makalallan hannu gare shi ba Shi ma la yace in kana so ka ga waliyin Allah to ka duba mai kyauta domin haka Allah yake so kuma wasu sifa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sharru khilal al mar'i hirsun wa bukhluhu mafi sharri na ɗabi'ar mutum shine hirsun kwadayi wa bukhluhu da ruwa a cikin hadisin nan da aka ce an hana abu uku ko wanda manzo Allah ya umarni da abu uku ya hana abu wa man'in wa had wa man'in wa had abinda manzo Allah ya hana ga hanawa ga kuma miƙa hannu a baka a wannan ba sifar mutanen kirki ba wa man'in wa had kai baka so naka ka bayar kuma amma kana so a baka wannan ba sifar mutanen kirki ba a wannan an hana wannan shine ce fa sharru khilalil mar'i hirsun wa Bukluhu, mafi sharri na ɗabi'ar mutum ya zamo hirs yana da kwaɗayi wa Bukluhu yana kuma da ruwa min Allah yuqsihi faya waila mub'adi min Allah yuqsihi wannan ɗabi'ar tana nesantar da shi da Allah min Allah yuqsihi ɗabi'ar kwaɗayi da rowa yana nesantar da bawa daga Allah fa ya waila mub'adi can wannan da ya zamo yayi nesa da Allah kaitansa yayi hasara wanda yayi nesa da Allah ai yayi hasara to ba daidai bane ka zama kana da wannan ɗabi'a baka iya bayarwa kai kuma kana so a baka wannan ba daidai bane yana nisantar da bawa daga Allah wa inna kariman nasi fihim muhabbab kuma lalle mai karamci mai kyauta mai kyautatawa a cikin mutane fihim muhabbabu mutane suna son shi karibun min alhusna kuma yana kusa da kyautatawar Allah domin Allah yake kayi ayi maka ba'idun min arradi kuma yayi nesa da tabewa yayi nesa da halaka ba'idun min ar-radi baya tabewa baya halaka mai kyauta mai kyautatawa ana san shi kuma yana kusa ma da ihsanin Allah domin karanta shi Allah ya ce kai zan maka ya ibn adam anfiq unfiq alayk saboda haka ana so kai dan Allah kai ma yayi maka saboda haka wanda yake alheri Allah ta'ala yana saka masa da da alheri yake yughatti uyub al-mar'i fi an-nas juduhu yughatti uyubal mar'i aibin mutum ma juduhu kyautarsa yughatti yana rufe masa ga mutum da ya gashi nan yana da kaza yana da kaza amma saboda kyautatawarsa har ma wannan kyauta ta rufe mai aibinsa yughatti uyubal mar'i fi an juduhu a cikin mutane in mutum yana da yawan kyauta ma sai ya rufe masa sa wa yukhmilu dhikran nabihi al-bukhl fa ba'di wa yukhmilu dhikran nabihi al-bukhl amma mutumin da yake mai yawan azumi alhamis da litinin wanda yake ba a wuce shi a sahun gaba wanda yake mai yawan zikiri mai yawan kaza mai yawan kaza amma ɓarowace mutane suna son shi a wannan aikinsa aishi ya shafa ko ba ka ba amma in yana kyauta ba madalla da shi ko baya yawan azumi ko baya yawan nafila ko baya yawan kaza yau amma dai yawan kyautatawa ta sa ana to ai kaga wali ya kamata a ce kowa yana san shi amma kuma idan ya zamo ga walittaka ba to wa zai so shi to Allah ma ba zai so shi irin yadda tunda baya sufarsuwa da sifata kyautatawa shi yasa ake so mutum ya zama mai kyautatawa a cikin mutane fasari ila kabbil ma'ali kai gaggawa wajen kas al ma'ali ka samu daukaka wada fatantawana anil ulya likasbi musarradi kuma wada ka kyale fatan mutumin da tawana anil ulya ya kyale abin da zai ɗaukaka shi ɗabi'ar da za ta ba shi ɗaukaka ya yi watsi da ita ka kyale wannan likasbi musarradi wanda baya neman ɗaukaka musarrad ma'ana ya samu ya yi sama a cikin mutane duk wanda baya bukata ka kyale shi ka kyale shi ba ga can faɗa ba yadda ake samun ɗaukaka shine wajen me kyautatawa ka samu ɗaukaka a wajen Allah ka samu ɗaukaka a wajen mutane saboda mai kyautatawarka shi ya sai ce fasari ila kasbil ma'ali in dai ka kana jin wa'azi to yi gaggawa ka samu ɗaukaka ta hanyar mai wa mutane wada fatan ka kyale mutumin da tawana anil ulya anil aliyai wato ya bar samun daukaka likasbi musarradi wato yake yin abin da zai samu daukaka a dalilin yake yin abin da zai samu daukaka a dalilinsa ya zo a cikin hadisin da Imam al-Hakim wa Tabarani suka rawaito hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah karimun yuhibbul karam Allah mai karamci ne yana san karamci wa yuhibbu ma'ali al-akhlaq yana san halaye madaukaka wa yakrahu safasifaha Allah baya san halaye kaskantattu daga cikin halaye kaskantattu shine mai ruwa ruwa yin kyautatawa Allah baya san wannan Allah ba ya san wani kuma zo a cikin hadisi sahihi da imamu annasa ya rawaito hadisi ne sahihi manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallama la yastami'u ash-shuh wal iman fi qalbi 'abdin abadan la yastami ba sa haduwa abu biyu ash-shuh rowa wal iman da imani in akwai rowa to akwai matsala imani in akwai kyautatawa to imani ingantacce ne fi qalbi 'abdin abadan a zuciyar mutum ba sa haduwa biyu marowaci mai imani ai har yanzu ana sake gaya mana ba a samun wali marowaci ne dai magana tazin da yake da rowa ashuh in an ce shi ne eh, matukan rowa in rowan nan ta gani kashe ne da Allah ya ce wa man a shuha fa'ula fa ka humul mufrihun in dai kana son ka samu rabo duniya da lahira ka danne wannan masifafiyar ruwan ka zama mai kokarin kyautatawa an gane ko manzo Allah yake la yajtami ash-shuh wal iman fi qalbi abdin abadan ba sa haduwa a zuciyar bawa har abada saboda haka wanda yake son ya samu daukaka ya zama mai kyautatawa mai karamci mai kyauta mai sadaka to sai ya samu wato imani ya inganta sannan kuma ya samu daukaka famal malu illa kadhilali tanqulan fabadir ila al-infaq qabla at-tasharrud yanzu wannan wa'azi yake yi ga wanda yake da dan abin hannu yace famal malu ka saurara ka je famal malu illa zilali tanqulan ita dukiya kamar inuwa ce tana zama waje daya me take yi tana tafiya yau akwai yanzu kana cikin inuwa an ba za ta ji ka shiga ina kuma to in haka ne sai ka shiga taitayinka dukiya kamar inuwa ce tanqulan nakulan mana za ta zo yau gobe kuma ta canja inda ta yi ta kama hanya fabadir ila al-infaq kai gaggawa ka ciyar da dukiya kabla tasharruji kafin ta kama gabanta ta watsi eh domin abin haka yake sunna ce ta Allah za ta iya zuwa kuma za ta iya tafiya wala tahsabanna al-bazla yanqusu ma ata karka dauka ciyarwa tana tauye abin da kake da shi a hannunka walal bukhlu jallab al-ghina wat tazayyuni al-bukhl karka dauka la tahsabanna al-bazla yanqusu ma ata bayarwa ba ta ragewa haka manzo Allah ya faɗa ko sallallahu alaihi wasallam yace me ba na ma naqasat sadaqatun min malin bayarwa da sadaka ba ta rage dukiya shine fassarar wancan ayar ko wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu in ka bayar Allah zai mai da gurbi shine ma naqasat sadaqatun min mal kuma Allah yace ya ibn adam anfiqu fi alayk wala al-bukhlu jallab al-ghina rowa ba ta aje dukiya ba ta tara ta wata zayyudi ba ta karata. wai ka ɗauka sai an kana ɓoyewa sai tsaye ta taruwa ba haka bane kana tarawa ragewa yake yi raguwa take yi amma raguwar za ta iya zama ma'anawi ma'ana ma'ana kai ta tarawa kai sai ka ƙi ka sha, sai kuma ka mutu to sai ne sai a diba a sama a gabari ka rubuta wasiya in na mutu a sa zinari na a abin nan tare da ni kai mai da shi to to kenan kaga ta ragu ai a ma'ana tunda ba taimaka amfani ba wadda taimaka amfani ita ce mai ita ce wadda ta karu ita ce ribarka ita ce ribarka shi ya sa maza Allah ya bada sallallahu salama da da ce ya kula ibn adama mali mali dan adama yana ta mai mali dukiyata dukiyata haka ke lissafa ko ce ai dukiyar mu ai dukiyar mu tunanin sa dai yana tunanin abin da ya bari a sto abin da ya bari a shago abin da ya bari a account mali mali yace a wannan ba ita ce dukiyar ka wannan kawai suna ne sunan ta dukiyar ka a yaushe a yanzu a yanzu amma an jima fa ta iya zamowa saboda ka dukiyar ka abu uku ne ma akalta ba ne abin da ka sa a bakinka ka ci daɗi ka ci abin da masha Allah abin nan abin nan me yake da suna inibi ka sha inibi ka ci tuffa mu ka san anan Najeriya da yake talauci ya mana kakatutu duk wanda yake ci inibi da tuffa ba irin kasashe bane in banda Najeriya duk inda ka je inibi da tuffa yadda ka san ana sayar da data haka zaka siya duk duniya banda Najeriya Najeriya sai wa da dawari to kai kai hakuri ka ci datarka ita zaka iya amma kana fita wajen Najeriya da inibi da tufai da kasar ɗata haka zaka normal abin tausayi wallahi to iya wannan da ka ci shi ne rabonka ko kuma me tufafin da ka saka ka tsofar da shi ko kuma abin da ka yi sadaka ka miƙa ajiyarka ta lahira su ne kaɗai naka ragowa ba ha na magada ne nasu ne kawai fa kake naka wallahi ba naka ba ne nasu ne nasu ne zaka mutu su kuma su raba hani'an ba su da wani damuwa su ci so kaga kenan ya kamata ka ribaci abin da ka samu Allah ya baka kai maza kai kai amfana ka amfana da shi in ba haka ba ajiyar da kake baya tara shi baya wanda kake baya rage shi sai yace wala ayan yu'a alayka wa anfiqan yusa alayka Allah yusi alayka Allah rizqan wa tarfadi ko wa tarfudi yake wala tu'iyan karka boy ka ta ka daure bakin lalita wala tu'iyan saboda yazo hadisin nana asma take ga manzo Allah asma yar uwar uh, yar nana Aisha nana asma yar gidan sayyidina Abubakar take ga manzo sai ya rasulullah ba ni da wani abu ina so in yi sadaka ba ni da komai amma sai abin da mijina yake kawowa waye mijinta nana asma zubair ibn al-awwam zubair shine mijinta tace sai abin da zubair yake kawo gida to a ciki nake dan samu in yi sadaka sai yace ya asma la tu'i la tuhsi fa yuhsi Allahu alai. dan abin da yake da shi kada ki rika kididdigawa in zaki bayar ma'ana kididdiga sai an lissafa an ga me za a bayar yace karki haka fa yuhsi Allahu alayki ke ma Allah sai ya kididdige abin da zai baki wala tu'i kada ki daure bakin lalita ki daure bakin fa yu'illahu shi ma Allah sai ya tauye ya rike arzikin sa gare ki shine ma laifi wala tu'iyan yu'a alayka karka daure ka ce zaka yi me ake cewa bin nan wannan abu na baban saf din nan me sunan shi eh shine me ake cewa da Hausa ne suke fassara yan jarida hannun manta zamanin babai an yi sa baki tsoke bakin aljihu eh, karka tuke ka ce za ka yi kai ma za ka yi tattalin koyewa to in ka yi kana ajewa shi ma Allah sai ya rike nashi ka aje na kan yi ishe ka sai Allah ya rike shi ma nashi amma wa an fi kan in ka bayar ka ciyar yusi alaikallahu Allah Allah zai yalwata maka riskan wa tarfudi arziki Allah zai baka kuma ka ji daɗi ma'ana ka shiga cikin ni'ima da kuma wato Allah ya yi maka ta goma shi shine abin nan arrafat Allah ya maka ta goma shi ma'ana ya baka abin da baka zato amma sai kai ne sai ka bayar kar ka tsuke bakin kuma in zaka bayar ka dina lissafi ma'ana ana nufin lissafi shine sai ka kwalkwale ka ce in an ba da ɗaya ya ake gani ko dai a raba ɗayan biyu a cikin goma kana ma'ana kana ta tunani a zuciyarka kana so kana da goma fa amma ba da ɗayan ma kana ta ɗaya ko dai a raba biyu ko kana to in kai haka Allah yana ganin ka shi ma sai ya rike abinsa in har ba ka da juriyar da zaka bayar to shi kenan dama waye baka Allah sai ya rike abinsa shi ma tunda ba za ka iya ba in ko kai karfin hali ko ba haka ba gwargwadon imaninka ba irin na sayi na abubakar nan ba za ka iya ba idan abin da yake da shi ya ce mai shi kuma sai na umar ya raba biyu daidai ya kawo rabin ya ce ga abin da na iya shi kenan alhamdulillah ya yi ba laifi kowa gwargwadon imanin ka gwargwadon yadda amma je ka yi ka yi jarinta ka rika bayarwa kar ka yi ne kar ka yi sa kana kirdigewa kana matsewa kana kaza kana a'a musamman kuma infaki ga iyalinka domin wasu suna da matsala ga iyalai in za su yi infaki ko ba haka ba sai ce ni ina da doka a gidana kullum magi kwaya uku za a ci ɗaya da safa ɗaya da rana ɗaya da dare sannan gwangwani na shinkafa uku kadai za a dafa kawai a yi maleji saboda so nake rabin kwatar buhun shinkafa ne kai mu kwana talatin saboda haka komai ya mammatse shi a ɗakinsa ƙarƙashin gadonsa dama ya lissafa kwano abin nan gwangwani uku ya sa ya daure a bakan leda in an ce mai gida sai ya dauko guda ɗaya ce to shi sai ya dauko ba saboda wai shi dillin lissafin sa ai abin da a a'a ai Allah ne yake yalwatawa ka bari Allah zai bayar kar ka ji tsoro eh ka bayar da gurgurdan abin da kake ganin zai isa iyalin kar ka ji a'a Allah zai kawo gashi mun karanta Allah ya alkawari ka bayar zan baka amma diyan da kake cewa wai sai kai wannan tattalin sai kai ka sai Allah ya sama ido to kai tattalin duk ka ƙara tattalinka kuma abin da ka boye din shikenan sai ka neme shi ka rasa sati biyu to sai kuma ka bar iyalan cikin yunwa baka sanya aka yi ya kare ba duk wannan tunanin naka a'a ka kyautata Allah zai kyautata maka ka yalwata Allah zai yalwata maka fala an baban min albarri min albirri mughlaqan yace fala an karka kyale karka bar baban min albirri kofa ta alheri mugulakar karka rufe ta karka rufe kofa alheri to la ka gadan babar rira ghaira musadi kai ma gobe to la ka gadan zaka gamu da babar rira kofar Allah a buɗe ta yardarsa ghaira musadi Allah ba zai rufe kofar sa gare ka ba in dai kai birri Allah kuma wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu Allah yace a ɗaya ayar ah, ah, wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim ma taf'alu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum wama taf'alu min ayoyi da yawa duk abin da kai na alheri Ya ya'lamuhu Allah Allah ya gani me yake nufi ya gani zai ma me kenan zai maida maka zai ma sakayya duk abin kage ce wa ma taf'alu ma duk abin da kai na alheri min khairi kuma alheri na kira wani iri kowane alherin da ka iya yi kai to Allah zai yi waffa ilaikum zai mayan muku ya saka muku fa inna Allah ya alamu Allah ya gani ya sani zai mayar maka saboda haka karka ji wani damuwa karka ji akwai wani abin nan wani mutum yake bada labari amma magana sai ta zama kamar almara ni ban shi yake gaya mana kuma shi abin ya shafa amma wallahi yana faɗa ni dai kawai ina kallon shi kuma in ya gaya ma kai ma sai dai kai ta kallon shi wallahi ita shi ba jin tsoron talauci ya gamsu cewa Allah yana bashi Allah Allah zai azurta shi yana faɗa confidently wallahi wani aran ma ne yace wallahi in yawa ya gari ba komai a gida aka ce mai gida ba komai ce a ba komai kar ku damu Allah zai kawo wallahi yace baya jin wani abu a ransa kuma in zai fita zai ci a ɗora tukunya to mai gida yace wallahi a ɗora, to yace wallahi ba a taba ɗora tukunya na ba a zuba ba cikin ta yace shi ya gamsu kawai yace ya rantse da Allah yace wallahi an ce ba komai ce a baya jin wata damuwa shi wallahi ya gamsu yace kuma wallahi bai taba zaba in aka ce babu ya a dora tukunya a zuba ruwa wace wallahi malam in dai akan ce Allah ya kawo abin da za a zuwa ki kai amma kai da walle wannan wallahi ko ba da wata damuwa lafiya lau ta wallahi da wanda shi babu irin sa gaskiya ina ina ta kallon mutumin sai ita mamaki to amma yanayin yakinin sa ne ya gamsu amma dai ba kowa yake da irin wannan yake nan wa tamliku malil mar'i hala hayatihi bila iwadin yud'a hibatin wannan zai magana akan alhiba akwai kyauta da ake yi a musulunci wace iri kyauta daban-daban ce akwai hiba akwai kuma sadaka akwai kuma me iri-iri kyauta da ake yi kowace tana da mahallinta to shine zai magana akan nau'i nau'i na na bayarwa a musulunci ko dai hiba ko sadaka ko kuma abin nan abin nan ga sanan dai zamu karanta a darasi na gaba ina ga saboda lokaci sai mu tsaya a nan karshen babin zai bayani ne akan nau'i na kyauta da sadaka da ake a musulunci domin Allah ya bada lada Allah ta'ala ya sa abin da muke karanta mu yi aiki da shi ya yi mana kurakuran mu. Allah muke roƙo muke tawassali da dukkan ayyukanmu na kwarai muke roƙon Allah da sunayensa mafiya kyau da sifofinsa mafiya ɗaukaka ya Allah ka ba mu aminci a wannan ƙasa ka zaunar da mu lafiya ya Allah dukkan wasu fitintune Allah ka tsare mu daga dukkan wata fitina wannan gari namu na Kano Allah ka zaunar da mu lafiya ka tsare mu daga dukkan wata fitina ka tsare mana imani da addinin mu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين